fitacciyar jarumar tiktok ɗin nan wato murja ibrahim kunya ta dawo da yin wasu sababbin salo wanda suka ja hankali musamman ma a dandalin sada zumuntar tiktok inda mabiya jarumar suka fito suka dinga bayyana ra'ayoyinsu a kai tare da kiraye-kiraye ga hukumomi da su ƙara ladabtar da murja ibrahim kunya kan abubuwan da suke yi wanda suka ayyana shi a matsayin rashin kunya tare da lalata tarbiyyar yara Murja Ibrahim wacce aka taɓa kai ta gidan garin hali inda har ma aka yi tsammanin cewar ta gyara halayenta kasancewar daga fitowarta daga gidan gyaran halin aka kuma yanke mata hukuncin yin sharar wata makarantar boko daga nan ne fa murja ibrahim ta ƙara ɗaura ɗamarar tsula tsiyarta musamman ma a dandalin sada zumuntar tiktok to a yau ma an hango Marja Ibrahim Kunya ta saki waɗansu bidiyoyi wanda sam ba su kama da kalar al'adar malam bahaushe ba kuma ba su dace da addinin musulunci ba a nan muke ubangiji Allah ya shirye mu baki ɗaya